Kalangu.
Niger ke diraw ala halo Kalangu studio Kalangu.
Niger ke diraw ala halo
nkuna lamisi rajab hando kansi gene waize no jiri wu aslam tere jiri zambar forzo mutacin do tacin di fo gurgudu min to tacin di go ne studio kalangu nyame gallu dun kara zarmaci labarin akan musa san tonen daran do ibongene yajina zandar gallo komine mere da ya markai ikulno ture jol yengo kange wane gallo mer bero go ga bi ine nge ga azuman diyan tirgishi fula kware sa tayi ingai no sabun da kai na Niger yeti ETA sa ta kangon ga gurje adile mute labo kira zakai hauje ngo gara do tab sa ta kangon ga tanga modin tayi Niger labora ane kan wodin no gana im arzaka wa an kigisi futa je kayan gutun se un kuna bon fere si jiro mo irma na solana se kala humbur bon gojina kai gite da hinkin kuru kan kurkai gina fanda gumgumo kan gingai wane hariye ne gisi dumi imbar na hariye no ingai jarga maga salamu alaikum labarin ne amat kaci ne ni so landa matkin ci da labarai bon ra zandel garlo wane ya markai sa tajin bora yerma hinka komine mere da ya markai kulno mana ma juwal yango kange wane gallo mer be rogo ga tedin kani bi marsando jirbita ci angono ina bangandi labar ce cika jine nodi ni zandel kwara ine mo ngai gonda ni ya kanga zumandi yan tirgisi gallo mer be rodin bon abdurrahim balarabe zandel gallo hausa yan sata be ruwa wane gin bora ya marko sintina an nuna mustafa mamman sari na sino kango non din no fahame tonton danga yawo La gestion opaque de la ville de Zender se Zender, caractérise par Aouzi la Mou, dilapidation ina batan communale beri précédente, la kan gaba in kai malversation burwai takin dans la ninza vente des milliers de kan parcelles sans komin carte, zina le dirginan retrait irse illégal in des kan buwa parcelles par in kare année, nera annulation de kan toute sin tira kan sin ne procédure kitans d'aliénation kan en hunkuna des an différentes miru dan juridictions.
kit kan sin da Pendant que mera les salaires alwati kara d'indemnité mero de leurs adjoints yarimi frôlent hinka le da montant arrondissement effarant de 362 merguwa dingai 791 yarimai 000 wani alhakaidin francs CFA. Les gemila frais de agutun cession tenus miliyon par les zungu hinzan da arrondissements wudukin da communaux hinka 80, ya cession dimono tenus par les margai wate arrondissements alhakaidin communaux kigino nga mu 91 gemila tunu 450 miliyon 000 waya gikin difo francs kan CFA. Les zagir frais de zambarinka cession tenus di par wakin les ta caga kan hun arrondissements imon communaux, du kobro 91 millions 450 familia bin da 000 francs ake CFA nisi de 2014 ya dimono wore kan à gono nos goy jours.
meri Les ese impayés ngai de mu la harun cotisation kuna patronale imon à la du dala CNSS, meri kan sans kene compter les imura da factures de kusi fournisseurs kala en meri souffrance qui se bero a chiffrent à gasaka des dizaines de giri millions de iya ne francs ya CFA.
kan Sachant hunkuna bien que la darno dotation imundu globale kan est funin une sai dépense meri bero obligatoire de la ville.
son kuyin Voilà guga aujourd'hui murad ga certes que rien dairin n'a été versé imduge aux gasandi arrondissements sur fonds propres de la collectivité.
alwati banda kan a yadda iminga yeti ETA sata kan gon ga gurje ma adile labo kira zaka hauje ngo gara sata wane fevri hando jirbo kin din zamar ga kai ko kate gano Niger ye ka dahinan di kan ga adile te an kan gati labo kira zaka hauje ngo do har inga mate mo dikimi furu kware sata yi wodo sata raye ti ngo dinga no ga fondo feri imno ruka wani ka gisi zan kai kan yango no gutun maga imduka na fanda wat kurkan kine labo kira zaka dini akwai kaban Ilyasu Bubukar Kangoro ta ta kango tanga modin te Niger labora a wani faman dingo ne ya.
Niger était un pays producteur du pétrole de l'Iran.
Nijar mai cikala labunu karai karanzi uranium da urafansi. Ya dinga ga hagu irkan ci ful kwara ce tai borai irin Nijar labu gwamnatin zuga amin ga bondan labai kan yanga labu arzaka ce diro bangande. Kan gana arzaka ki gonu gudu labu ce dini mu furo labu koi da jinan fondara. Ma'ana kan ganan amtal katara zabu kan ganan har kason lokolo doktor kwara haro fonda farmo fonda di wani himicarai makai ga bori. Irin mai cino ir gono gurjeyi kan ganan imisundur kufo kawa ni kara iga nuru danga gisi. Subu zanke kan ga tumma maga zamani digan da kira zaka wa kai gonga fansi hanfo akwai gutun game ya dinga ga hagu imdu harkan ilan bandi su zan kai kai ga hagu tunse hal ba gandar zaka akwai gutun game Était au cas où les ressources seront épuisées d'ici là.
Gwamnati university ra chen da chen da kango gite bommo kan gwamnati na university ce wandi kai ce nyama chitfu bero do ngono bi i chiti se kane university ce wandi kai da bere gusen da kai wani hando fo mutti yango ka isintin za fevri hando kan koi ka budina jiboran ka asifondo amargan mo matkan chine chitire na chida. nga kan dai sandika isa next ne kan nga ma ki to din kai kosu nga ninga mutte ngodi ni gayi amma aman ganji sa din da iye ga jirbin ka mutte yanfo tirigi si koi ne kan ga sintin hunkuna ga koi suba jumma hani kyautan da wakin digu tabul kan boy gorga chau waran sin di hinka nan gore wai ta cin da hakku plus biyo kan boy ga antum wakin digu ngai no koi katon gobare yan kante ga ya lokot ta cira hani zai kan bisara ga yan lokolo kai ne wane hausa yan saruso a wane jinbora ane kan gobare wo ke wani ko wakin dugu goyen no ikoi ka gayi girbe wadcar gamara wokan mudi tudu to ni rangsino fadal adu do no yana Il y a eu quatre incendies au niveau de ces écoles.
gobartaci ngono dulu kolay wodu tanda way cindigu ingay nutton garra tebur waranza kinde hinka ban waita kinde hakku baf waita kinde hakku titaizo kan sigine tabure ibor hakku ingay nutton yadi mono tabula kanga ega chauke koyono ibor way cindigu ingay mo kalboso dakkab suso way kinde hinka ingay nutton se goboro wora harmonia kan hunkuna chawandi ko way cindigu ani dan kam kolyanra lokolize ingay mo gutun ngay bor zangu takinda waranza kinde yagga ira wondi zongu hinkan da waran kake ne hinka gabara dai hankan na girsi ke wodo ga ci ke wondi koyan ngai ne di na zankai morgutu nya bere kire igo na ga zankai ke wondi borkin di monongo kan wo borai ngai ne ran daute no dun no igo na ga zankai ke wondi ni a dai bor fukulu adu nan kan a gona ga lamba gudu ga zankai ke wondi Euh, Elle a continué à travailler avec les élèves.
kamba goy cewo ama kauye goye kan yayi gite bare imichiya zamani goyiyan sandai fo yanno gwara fondo fo yanna ga feri mana wo bonno ina farmu kura dirwin danta fanna yi bombe fa bero kan si gine sahel niger sokon ka si jiri ne wonya mai kwara fevri hando jirbocin da hakko ka kamar san dokar yar go jirbi ta ca saminu abdu gax ne sa kan si gine swiss contact saruso kan goddo so a wane bon fere saruso jin bora nga nona be fawo kan do aka famandi yango tonandi olivia sogbavi do da sande kan furtaje gon gidi goyedin bo
farmo kan igene asi ga sandi ifo ga ci ga sando asi na gabora yawasa furta jai muradu kulsi ngai mono go goru kawiyara a himno sohon irin kan bar mayan ga zamano gana gabora no bon fere kawiyara wodin fondra in la sabu yante da borai kayan kan bagara danga satsa tai noya guduga hari gorandi kan sigine sifa kan furta jai ngano aga no bon fere handa hakku da kergami sat fukulu aga cawandi furta jai zongu ko zongu nduwogu girora jama'a gaba kan nafan da bon ferawo hunkuna ita alfarbiri qui sont devenus des véritables entrepreneurs agricoles.
albare kan yanga zurgu windira no i bore so bega ma kan fulan zamai dori lalafo kan ga to bora sai hala kurtu fi yanga ngano ko ka bangai auzi gara kwara kan go tablato wane wen funara wura fonsion wodo ine kan albahar no kan funu ngai she nodini doktor kwara saru sodo kan go nodini tablet ngai mdugu funu albaharo bon kubeira amma gano a gades ganda ga hamban hausiyan saru sonu kunda fo samba nodini am koy kon konste gidi matano misa agonon da albara yau dai kan bore koi kawadu zaman laba zaban yau fanda yau bora iman ne kala borwacin di yagga in gano ikoi kadi doro din a hala akwai kuwi ira borgu wuka ga des ganda lotar kwara hausa saru su bero jin bora a tonan di idan sunan musu mamman do ne ya isufu ya didi ni nasi Moi, j'ai vu ça hier vers 23h.
bikin kino uro kini fo ngono idea sadin da ainihin funa no baru kanki mai da san shefo noya an sata fo samba kan kofin kumfa so irgo ga hangan satadin kayan sai amin no baru da kimno don nga gin funai ina ga jinga no baru nga irmo mu du baru a wani zaman si suro bondai no irin boyar dia kwara borai iminga ilakkal kanandi batamo ura batamno zamura ni gona ga fansiyara one kamanti zamani fansiyon woni gona ga te zadon fans fansiyon woni gona ga te gulle din kayan har mono kan igona gate da safariyan kan ga hinga to borse fundi kiniga a ga hinga te hayewo ira afuno kulli hali ir wona hangan sata kan isamba am kaga irno baru imum do ufun kumfa kwara borai iminga lakkal kan dai Mais ce que je demande à la population de garder son calme.
mazano igite ga bata mai kan yango fitin beri jotara bore lakal kana batun da hayan wani mun harkin di mera alwati banda kan dumi sarmanta walim ne wat kullu no hare boreyan i wane funde gono gufun isi fundi kakai bai saku imi kadi wane talai gobo bubukar jallo tilberi azawara kurkoi sa tajin bora ana jin dadan labu koyo ga am kokari labize me da me lakal kana am hinka batu wukan an jallo maryam kenda fahaman dindane ya le 25 février. Malheureusement, nous avons appris que fevrier hando a girboranka cintuwa irma kan biso kwarara ina borfowi kurkono bani bongo azawa se da kilometer wai kindugu ya de mono marsando a girbihin kara irma intedenar kwarara ina borfowi inganda bani bongo sikala kilometer waranka kindifo bore kan iwira megoro izihin ka gowira ine kan soji bankare ino goiga iman bai bankare kan dumino allahun yalam isi bai bankayen aigi mila kan konkonsa iga konda digina mai garo kondin kalima ban bangu zandar mai do irsi bai hala is futiyanno wala hankan yanno labi zai lakkar kana gwamnato kan barana bara ihin mono kurkai imi batu bat kan kine labi zai kube gi batu irgogin da dan labu koyo kan tilabu kulba baga amdu hayo se bon zayan garant de l'unité de notre pays de mettre fin à ça.
ifono fulkware sataidi lakatuna kango labora misalo bon tunan la page wone kunda kango ne wonya mai na jance yan berite kwai kwaye kan yan i hansika wi gungun wo fitine diraga bayan wo bon ahamo gwamnato ga aiki filla konkonsa kan ite soje wone haujan ministero do la sabe imi bangan ni to nan di labi zai talato me amedo mudu misa ngano na nafisa da mufahaman din da wakan gaine ngai wone kabarin da tira dira Dans un premier temps, nous avions justement commencé.
igina dai ir sintin girbin hannu da hayan yi zafuwa hayan sintina kan irin girbin hada ga ci irin bano irin bainan kan labu ko sannu kan a ta ansar girzan barhin kan di wacin dugowara kan fondara ne kan ninjan labu ga tubo ko haram wani sara irin bayan bai mun gano sannu din gohun kuna zama irdi kan mantuwan kan a cinoti hunkuna dini modaru guna nijar labo man te kala bandi yayi dizu futai se fala waso nan kan ir soje yayi di labi zu bayan ko kijan ga alo marai irga ba wasi bun in bangan di labi zai se har kan no kon sadin hayi Connaissance euh, de l'opinion.
Studio Kalangu.
zari kulu aran mahangan studio kalangu a wana sigirai sai dato gurugu radiye kan irda gugoi kam gicar kan brabo walbindi waza pobon aram te wahaku kurkuto iddu wahaku cinda haku wai gucin da taci aram sdinya ir habo sigirai atinni kulu ir bonferai sigirora ir gisalin aran sai citi fondai bon atalatu kulu ir wana bonfere sigiro wai borai bafuna ambori damo fajikara wai borai bato gur iddu nimin tuwe cindugu alzuma kulu ara musidir ganmo fakara kan noir hangisinai igi kagite habo albuharai bo asibtin da talata mo furta gai labaro alasar gurgu da koi gaban irin ku bai fada sigiro studio kalangu niger cedro alhalo
son kai kalari wani bon fere su jiro matkin ci da labarai bon gaira utur nigina sa france ciniga a bayor balle ciniga wal humbur zarmi ciniga amanci kala jinaino kai nijar labu kurkoi bayan okulga na fanda kinga hare giski yenandi alusaini shafu na mi kama gotero kan gonu ga gurje berite gwejina dini ama zada yan fondara ane kan hari kul kan go humbur ragi sante zibu kul sara alusaini shafu kampano kan sigine nomad artisan et culture jinbora afamande yana ka tere hang sinora yel sumansi al'usaini shafu don na mu ginai ingino agte a girfa hamandin da matkan cinno kurkai kan goro nijar labu a wanta ne rara iga gwaida hincin kuro kan igite humburu wakan signe a bayor C'est une outre qu'on appelle abayor.
wone man tikala humburno gine no kan yin ganin se kurkai wani firgano dai ne se kurkai mu bore kai ga tunne ga koi ne igane go yanga ballai laraba yidi wani himkiyai noya kai yanzu afila zal igongai bafuna tetene rana gine no kan gonda tarifi gine mono kan hunkuna a jiri zambar fodo zungu hinzu ne ya kan ina katarai dumai kan sin tinga humburte isini se kala inadan ayo kan gonin salan aran se manci kala inadan no to inadan ai dini za don boren no kan kuru Zones sociales qui sont les plus grands marocainiers depuis la nuit des temps.
humburowo kan ai goni gidi sanda hincini walfegi alhali ingino agoda matunuwarin gate dawo C'est pour justement expliquer l'OTAN.
ya din ne ga bai muke bore sai no kan goyi gine wane mashi kala inna mai wannan hincin kurno igan teda zamani bai hincin kurwo kurno kan ga hin waino kurmono kan ga hadiye nan di ai ga ba mono ai muke bi kan Niger labo wani na mai mantikal na mu yanno kan ganda gabi a sai ne ga jinda da Niger futta jayi da Niger al'umma kulga imi ye ga ka inna mai ga inna mai kan fondra illa bora bora ga na ficar ga zamir na mo manci kala na muno kan ga lakkal kana da annashuwano gabi illa bora Recevoir de la paix et de la culture.
humburowo kan aran goni gina funda alamiyo bore kan go kurai non gaira kai yan go ne rara ngai no gina fundai walbinde bore kan go gallube rai ramu gina funda Non, non, non, euh, ju- justement.
a walla ni bai wai hunkuna ai wani ya gati ai mid don gina dar zaba funandi irin mai cino boren go gallera kan yan didi ya iga bai jase zama gani fun gana ni non kan ifun humburo kan go ngadi haro yenen de no kan aga te banda aga haro ko kusumo wano wani mu bangai da dai harai kan yan irga na fanda Goat ou bien du puits que nous utilisons.
humburowo aran gate ginero no walbinde bore kan gina funda dai no gate ngai bonse Eh bien, pour ceux qui aiment la culture, to borai kuka sai na mai ga kanu ai gin gina sai kan irga hin gandan fatauci fondara kan gana wandar zamu ga bugu tonton mettre ça en valeur de cette manière-là de vendre ça.
madala wani ga te hunkuna marsan doji buguwa zarmcin labarai kayar margu kaka tonan da aran do daga solo ga nan gona hawo mamman sai mu farancin labarai ka a sola ami tonan da aran do abin da aran sun yi studio kalango ne faji kare bero ka iga te hunkuna hawa usman da bore kan ya burin isalan aran sai kala labuci da ka fondara noro kai iga gisi ganda fo kulse masana gonu te da zendera da tonton iga tonan da aran do